الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستهق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى أن لا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله وأهل الأرض أحوج إلى رسالته من غيث السماء ومن نور الشمس والهاء فقام بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة والنصر للأمة حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا uku ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1439 yayin da daidai da 19 ga watan biyar shekara 2018 a wannan layi na samaru a wannan masallaci na mus'abu bin umair Allah maɗaukakin sarki ya ƙara masa yadda a wannan gida na honorable alhaji bello gwiwa inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani muna roƙon Allah ta'ala Allah ka sa ƙur'ani ya zama sababin tsiranmu duniya da lahira jiya mun tsaya a ayata hamsin wato alaran ma zai ƙara maimaita aya ta wa izuwa adana musa arba'ina lailatan kafin nan akwai wani uwa da ya rubuto tambaya ya aiko ta hannun malam abraman ya karanta min tambayar shine yana so ya san menene wato tafsirin qur'ani bil qur'an idan an ce tafsirin qur'ani bil qur'an malamai suna da mataki shi da gurin fassara littafin Allah subhanahu wa ta'ala na farko shi ne abinda Allah ya kawo shi mujimal a guri a dubukule sai ƙur'ani ya zo yi tafsilinsa a walwaje kamar lokacin da ya ce siratun lalina an na'amta alaihim tabarkin wanda Allah ya musu ni'ima nan mujimal ne ya yi tafsilin shi a cikin suratun nisa'i ya ce wa man yuti Allah war rasul fa ulaika ma alladhina Allah alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada was-salihina wa na ulaika rafiqa da aka can ya ce waɗanda aka yi musu ni'ima ya faɗa maka ga waɗanda aka yi ma ni'iman wannan shine tafsirul qur'ani bil qur'an to wannan ne malamai suka ce shine ajmalut tafsir ne littafin Allah sashen shi ya fassara ainihin wato sashi kuma misalan wannan yana da yawa a cikin alkur'ani abu na biyu shine sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta fassara littafin Allah da haka malamai suka ce akwai ƙur'ani na rubuce akwai kuma ƙur'anin da ke tafiya a doron ƙasa yana fassara maka ƙur'anin da ke rubuce shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da aka shi yasa Allah sai ya ce mana laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dhakara Allah katira mataki na uku shine a fassara alqur'ani da maganganun daliban annabi Muhammad sune sahabbai domin makarantar da suka yi karatu a cikinta babu makaranta a duniya kamata to tun da su sun zauna lokacin da babu ma ƙur'anin ƙur'anin zuwa ya tarar da su kuna da bambanci da kai tashi kai kaga ƙur'anin da wanda shi ya zauna ba ma ƙur'anin ƙur'anin ne zai tarar da shi sannan da shi da ƙur'ani Allah ya ce bal huwa ayatun bayyinatun fi sudurin ladina utul ilm a cikin kirazan waɗanda su Allah ya yarda cewa ya ba su ainihin wato ilimi mataki na hudu fassara ƙur'ani da maganganun ɗaliban sahabbai ɗaliban ɗaliban annabi muhammad su ne tabi'ai mataki na biyar shine fassara alƙur'ani da maganganun tabi'ut tabi'ina wa'annan wurin ɗin guda uku su ne annabi ya ce khairun nasu ƙarni sun mallari na yalu sun mallari na sannan mataki na shida Shi ne fassara Alƙur'ani da lugar larabci ingantacciya mun shayin bayani ko a nan wajen mun fada mun ce luga ita kanta akwai ifiya akwai shaza akwai munkara akwai mutsariba dukkan ɗalibin da ya karanta matsalolin hadisi ya san akwai wannan matsala a cikin ilimin hadisi to yadda ake da wannan matsalar a cikin ilimin hadisi haka ake da wannan matsalar a babin luga akwai da'ifiya akwai shaza akwai munkara akwai mutsariba shi ma duka a cikin abin da ya shafi ilimi na ainihin wato luga ɗin sannan mun sha bayani muka ce makarantun tafsiri bayan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya koma zuwa ga allah makarantu ne guda uku ɗaya a makka wato babban malaminta shine abdullahi dan abbas shi kuma annabi ya masa addu'a ya ce Allahumma faqihu fid ne wa allimhu tawil yana da ɗalibai makaranta ta biyu ita ce a Madina babban malaminta shi ne Ubay bin Ka yana da ɗalibai makaranta ta uku ita ce wacce take Kufa babban malaminta shi ne Abdullahi ɗan Abba dan Mas'ud dukkan wanda kaga yi fice a gidan ƙur'ani da tafsiri cikin ɗabi'ai wa'anda suka haɗu da sahabbai to za ka samu daga wa'annan makarantun guda uku suka fita ko makarantar abdullahi ɗan abbas a makka ko makarantar ubayi bin kaif a madina ko makarantar abdullahi ɗan mas'ud wacce take iraki wacce take kufa take ainihin wato basara wannan shine ainihin wato bayani a takaici kafin mu fara karatu akwai honorable commissioner na water resources wato alhaji muhammad arzika moderator wannan shine ciyaman na wannan masallaci mun shafe kwana kusan ashirin da 27 bara muna tafsiri Allah bai kaddara ma honorable ciyaman ziyartar wannan majalisi ba sai yau honorable ciyaman muna maka wato barka da zuwa da hudurin wannan masallaci sannan labari ya same ni ta hanyar ingantacciya akwai wato darakta na ss yana daga cikin wanda suke halartar wannan majalisi muna roƙon allah ta'ala ya saka musu da alheri amfanin manya a guri shine in san ga za mu saki layi to su dawo da mu kan layi yadda kake gudun haka akwai karantin shekaru in akwai karantin ko akwai karatu akwai karancin shekaru to dole sai manya na tsayawa in sun ga a safi layi su dawo da mutum kan layi Allah ka samu tabbata a layi an mu haɗu zuwa gare shi akan makallahu bismillah wa izuwa adana musa da lailata. ce wa idwa adana Musa ku tuna lokacin da muka yi alƙawari da annabi Musa 40 lailatan kwana 40 jiya mun faɗa mun ce Musa shine maf'ulun bihi awwal na wa adana 40 shine maf'ulun bihi sani da haka lailatan sai zamanto shine tamyizi ne 40 na me in aka yi shiru na komai zai iya ɗauka rajulan kamar yadda annabi yusuf ya ce inni ra'aitu ahada ashara kawkaban ya ga goma sha ɗaya to na me zai iya ɗaukan rajulan zai iya ɗaukan shanu zai iya ɗaukan tumaki amma ce wanda ya kawkaban yanzu ta mizi ba komai ya gani ba goma sha ɗaya na taurari su ya gani na haka wa izu wa'adana musa arba'ina lokacin da muka yi alkawari da annabin musa kwana arba'in to arba'in na mai allah sai ce lailatar sai yace thumma takhassamul ijila sannan sai kuka rike dan maraki min ba'dihi bayan annabi Musa ya bakku ya tafi miƙati kafin ya je ya dawo wa antum zalimuna alhadi kuna ainihin wato azzalime al-imam ibn kasir abul fida isma'il bin umar bin kasir al-qurashi al-basri thumma dimashqi wanda ya rasu hijira ta 774 yake cewa ya ƙulu ta'ala wadhkuru ni'imati alaikum Allah yana faɗa musu yana cewa ku tuna ni'imata da ne a kanku fi afwi ankum cikin afwar da ne muku lamma abattumul ijla yanda kuka bauta wa dan maraki da zahabi Musa li miqati rabbih bayan annabi Musa ya tafi miqatin ubangijin shi in dan qida'i amadil muwa'adati lokacin da alƙawarin da aka yi da annabi Musa adadin wannan kwanakin ya cika ya ce wa kana na yawman kwana arba'in ne Wahiyar hiya al a fil a'raf fi wa adana Musa 30 laylatan sune abinda Allah ya faɗa a suratul Ya yace mun yi alƙawari da annabi Musa kwana talatin. wa mamna bi ashirin sai muka sake cika masa kwana goma. sai yace kila inna hadhul qa'idati bi makalihi. bi kamalihi wannan abin ya cika a cikin watan zulqida ne wa ashrun min zulhijja kwana 30 na watan ainihin wato zulqida sannan da kuma kwana 10 na watan ainihin wato zulhajji na farko da haka zamu ga cewa a cikin watan ramadana ne ake samun daren da yafi kowane dare a duniya shine daren lailatul qadari da haka Allah sai ya ce lailatul qadri khairun min alfi Shaha amma a cikin kwanaki goma na watan zulhijja ne ake samun wunin da ya fi kowane wuni a duniya shine wunin arba da haka idan ana lissafin wuni wanda suka fi kowane wuni daraja a wajen Allah a duniya kan babu daren babu ranar arfa idan kuma ana maganan darere ne to babu kamar daren lailatul qadari sai ce wa kana zalika ba'da khalasihim min fir'auna wannan ya faru ne bayan Allah ya kubutar da su daga fir'auna wa in ja'ihim da kuma tsirar da su da Allah ya yi min bahari daga nitsarwa daga teku thumma taqattumul ijla sannan sai kuka riki dan maraki min ba'dihi bayan annabi Musa ya tafi da shi fi'ilin ittakhadha anan da duk inda yazo a Qur'ani indai ana magana bautar dan maraki ne to asali ya kamata ya samu maf'ulin bihi guda biyu da haka summa bayan annabi musa shi sa aka kawo kuma harfa atufin ma'a tarafi tare da jinkiri bayan ya tafi tunda an samu kwana arba'in shi sa allah ya ce summa sannan kuma ittakhastumul ijla sai kuka riƙi ɗan da haka ittakhastum fi'ilun madin ne mabnin ala sukuni littisalihi ta'il mutahaddita والتاء المتحركة ضمير بارد متصل بفعل مبني على الضم في محل رفع فاعل والميم علامة الجمع مبني على السكون لكن حركت الضم لاتقاء الساكنين ذاك الإجلة شين مفعول به أول أين مفعول به ثاني محذوف ذاك كي ذاك قدر مفعول به ثاني شين ثم اتخذتم الإجلة إلها من بعده da haka an share ilahan ne a dukkan inda Allah ke magana an bauta ma dan maraki saboda sanuwa bata ma tantance a ce mata Allah ba bata ma tantance a ce mata abun bauta ba shi yasa duk inda Allah ke magana to za ka ga share makulin biyu guda biyun yake kawai za a ce sun matakastumul ijila ba a cewa ilahan don dan maraƙi bai kamata a ce a riƙe shi a matsayin wanda ya cancanta abota masa ba shi ya wani malami ya yawo kwanan nan a duniya da ya gama ya rubuta littafi mujalladi guda biyu amma bolin hudu ne sai ya sa masa addiyanatu wal mazahibul mu'asira addinai da kuma sababbin hanyoyi na addinai da aka kirkiro yanzu ya ce akwai inda ya je macizai suke bauta ma akwai inda ya je bire suke bauta ma akwai inda ya je jemagu suke bauta ma akwai inda ya je ruwa suke bauta ma ruwa wannan fa ruwa suke bauta ma ya ce akwai inda ya je ga ayaba suke bauta ma ayaba wala ita suke bauta ma to za ka ga haka ya ta ba da labari irin abubuwan da ake bauta a duniya to kasar indiya tana daga cikin kasashen da za ku ga suna ba saniya muhimmanci gurin bauta shi yasa in Allah ba arziki maka da addini ba ko me ka karanta a duniya sakare zaka zama mi zaka zama kana ganin ya ka ci gaba ko ci gaban mai gina rijiya kake akwai wani dakta ne fa digirinsa daya yayi biyu yayi uku to daga inda ya taho shi sani yake bauta ma ranan nan a Kano ya zo wucewa ta bakin abu to sai ya samu saniya ana ta kiki da ita ta shiga kwata ta ki shiga can da wani ya mamaye ce mata wani zargi ya buga ta da ƙasa da saniyar ta faɗi ta suma shi ma yana ganin haka sai faɗi ya suma wai saniya ai bai kamata a yi masaniya haka ba ita da ya kamata a shafa mata mai a yi mata wanka a zuba mata ciyawa in za a fata a yi mata sujjada a ce sai an dawo ke ba da sa'a amma yana ganin bai san anan kaifi za ta sha ba wuka za ta sha ba wani abota masaniya to abinda mutanen nan suka yi kenan da haka shi yasa za mu ga ayoyi guda biyu zuwa uku idan Allah ya kawo to yakan kawo shi da maf'ulin bihi guda biyu ya ce ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu da haka ara'aita man ittakhadha ilahahu shine maf'ulun bihi awwal ilahu hawahu shine maf'ulun bi isani afa anta takunu alaihi wakila A afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allah ala ilmin zaka samu akwai maf'ulun bihi guda biyu Allah ya ce wa man ahsanu dinan mimman aslama wajahu lillahi wa huwa muhsinun sai ya ce wattakhadha Allah a millata Ibrahim hanifan sai ya ce wattakhadha Allah Ibrahim. da haka za ka samu wacce ka zallahu ibrahim shine maf'ulun bihi awal shi shine maf'ulun bihi sani in ko ka ga ja'ala ko ittakaza a ta yi maf'ulun bihi guda ɗaya a qur'ani to tana zuwa da ma'anan aliman ko amila ne da ko da ma'anan ja'ala shi yasa sai ta samu maf'ulun bihi guda ɗaya kamar yadda Allah ya ce wa qalu ittakaza ar-rahmanu waladan subhana kamar yadda Allah madaukakin sarki yace la yamlikuna shafa'ata illa man ittakhadha inda ar-rahmani ahada ta wannan lokacin ittakhadha sai zamanto da ma'anan ja'ala ne ko da ma'anan amila ba wannan ittakhadha wanda yake samun maqulun bihi ainihin wato guda biyu ha to anan wajen Allah ya faɗi cewa bayan annabi Musa ya tafi ne suka bauta ma dan maraki amma in kana so ka san me ya faru sai ka koma cikin suratul a'rafi da kuma suratu taha tun daga lokacin da Allah madaukakin sarki ya faɗa yace walaqad auhayna ila musa an asri bi ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabsan la takafu darkan wala taksha Allah sai yace fa atba'ahum fir'aunu bi junudihi faghashiyahum min al-yammi ma ghashiyahum fir'aun ya biyo annabi Musa da mutanen shi a bala'in da Allah ya kaddara zai lullube shi na teku sai ya lullube shi Allah ya ce wa adalla fir'aunu qaumahu wa ma hada fir'auna ya katar da mutanen shi bai shiryar da su ya dora su akan tafarkin da yake kai ba saboda shi shugaba ne da ya amfani da damar da yake da ita ta shugabanci ya dora su akan tafarkin Allah subhanahu wataala mutane da dama za su bi wannan ita ce hikimar a samu manyan gari su fahimci addini su karbi da'awa da sun karɓi addini suka fahimci addinin musulunci za ka samu banna za ta yi sauƙi cikin jama'a amma idan manya ba su gane addini a gari ba to sai dai kuma yadda hari ya yi shi yasa Allah ya ce wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna da muna nufin wato mahallaka wani gari to yayin da zamu umarci manyan gari cewa su ba Allah maimakon su ba Allah Allah sai ya ce fa fasaqu fiha sai su zamanto a babun fasakanci da duk wani aiki na saban Allah da garari sai ka samu su ne ‘yan gaba-gaba Allah sai ya ce fa haƙa alaihal ƙaunu sai maganarmu mu na azaba ya tabbata a kansu na haka fadammar na ha tadmira da haka Allah sai ya ce wa adalla fir'aunu qaumahu wa ma hada Allah ya ce ya bani isra'ila qad anjaynakum ya ku bani isra'ila na tsiratar da ku min aduwikum daga makiyinku wa wa'adnakum ba tsorin aiman wa nazzalna alaykumul manna wasalwa Allah ya ce musu kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga abin da na azarta ku da shi wala taqaw fihi kada ku wuce gona da iri akan shi fa yuhilla alaikum ghadabi sai fushi na ya sauka akan ku Allah ya ce wa man yahlil alaihi ghadabi duk wanda ya sake fushi na ya sauka akan shi inda Allah Allah ya ce faqad hawatu ya riga ya fada cikin halaka amma ya ce wa inni lagaffarul liman taba ni ina gafara ga duk mutumin da ya tuba wa amana wa amila salihan thumma hatada yayi imani yayi aiki mai kyau sannan ya ci gaba da riko da shari'a a wannan lokacin da annabi Musa ya tafi miƙati ya je wajen Allah Allah ya ce masa wa ma a'ajalaka an qaumika ya Musa me yasa kai sauri kai gaugawa ka baro mutanen ka? sai ya ce qalahum ula'i ala athari Allah na baro su akan addinin da nake kawo ajilci ilayka rabbi litarda na yau gaugawa na taho ka danka ka yadda da su qala Allah sai Allah ya ce wa annabi Musa fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahum samiri ai bayan ka taho mun jarrabi mutanenka yanzu samiri ya riga ya batar da su dan haka lokacin da Allah ya ba annabi Musa labari yana da tabbas cewa Allah ba zai mai ƙarya ba don daga shi sai Allah suke magana babu wani a tsakiya amma abinda su laraba suke cewa walaisa al-khabaru kal muayana di yadda za a baka labarin abu ya bambanta da yadda in ka zo zaka ga abu lokacin da annabi Musa ya dawo Allah ya ce falamma a Musa ila qaumihi gadbana asifa lokacin da annabi Musa ya dawo yana mai tsananin bakin ciki ga kuma fushi na tashin hankali da ya zo ya ga mutanen da gaske abin da Allah ya faɗa mai sun canja sun koma bautar wani abin Allah ala ya ce musu ya ƙome nan ya idu kuma rabu kuma wa'adan hasana ashe ubangiji bai muku alƙawari mai kyau ba afa ƙala alaikum al'ahadu am arattum an yi hilla alaikum gadabun mirdabbikum fa aka laftun mau'idi lokaci ya yi tsawo ne shi yasa kuka je kuka yi abin da zai janyo muku fushin Allah a cikin suratul araf Allah ya ce falamma raja Musa ila qaumihi gadbana asifa yace ma dan uwansa Haruna bi isa ma khalaftumun min ba'di a ajiltum amra rabbikum kun yi gauga akan al'amarin ku ne wa alqal alwaha saboda ya shiga cikin tashin hankali da bala'i da damuwa kaban mutane akan tauhidi daga ka je kwana arba'in kafin ka je ka dawo sun daina bauta ma Allah sun koma bautar wani Allah sannan mutanen nan a gabansu Allah ya hallaka makiyinsu su ya tseratar da su kafin ka je ka dawo sun yi wannan canjawa wannan tashin hankalin da ya sa annabi musa da ya tashi dawowa da allan taura a hannun shi amma saboda tashin hankali bai san san ya jifa da littafin Allah ba wa alqal alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yajruhu ilayhi ya kama kan dan uwan shi annabi haruna yana jan shi a ƙasa saboda tashin hankali to kowanne daga cikin mutane ya kamata ya to ko da yaushe in za ka jan ido da koren ido da yalan ido ya zamanto Allah aka taba da addinin Allah ka taba kake jan ido shi yasa zamu ga fomula ta annabi Muhammad wacce ya bayar lokacin da ya zamanto annabi ya damu da janibin da ya damu da Allah to sai Allah ya fi damuwa da annabi sama da kowa akwai lokacin da in aka shiga alfarmar Allah idan annabi ya tashi zai yi magana saboda tsabar tashin hankali fuskar sai sai ta juye ta koma kasirfi kamar jini saboda bala'i da tashin hankali an taɓa dokar Allah amma yanzu kowa cikin kan shi ya damu da shi ba abin da ya damu da addini ba mu dawo kowa daga cikin mai zamanto babbar damuwar mu abin da ya damu addini mu gani ta mu damuwar idan Allah bai dauke mana ita ba lokacin da ya zama kowa damuwarsa ita ce damuwa abin da ya damu addinin Allah ba damuwa bane shi yasa kowa kuma Allah yake barin shi da damuwar shi sai a haɗa ka da buhun masara yau ka kada shi gobe ka da kadi buku zabar haka za a yi ta tafiya Allah madaukakin sarki ya kiyaye to wannan shine yadda abin da ya faru yadda suka bauta ma ɗan maraki bayan annabi Musa ya tafi sannan Allah maɗaukakin sarki ya ce wa antum na alhali ku dinnan kuna azzalimi da aka wasu malamai suka ce alwawu dinnan wawul halki antum kuma damirun ne munfasilun lil mukhatab mabniun ala sukun fi mahall raf'in mutada? ظالمون خبر مبتدا مرفوع وعلامة رفعه الواء نيابة عن الضم لأنه جمع مذكر السالم والجملة الاسمية أنتم ظالمون في محل نسب حال من المفعول وأنتم الحالك إن صدقك بوتا مدام ملئي كنا عينه واتو أبالمي لذلك مالمي سكتي wannan jimla ce haliya muta'alliqun wato tana da alaka da ainihin wato abinda Allah madaukakin sarki ya faɗa ainihin wato a baya wasu malamai suka ce zalimuna bi wad'il ibadati fi ghairi mawdi'iha kuna azzalimai ta yadda za ku dauki ibada ku ta inda bai kamata a sata ba dama daga cikin ma'anan abulmu a shine wad'u shi ala ghairi mawdi'i daga lokacin da ka dauki abu ka sashi inda bai kamata a sashi ba to kai zalunci a yarin larabci shi yasa duk wanda ya ɗauki haƙƙin Allah ya ba wani to ya ɗauki abu inda bai kamata ya sashi ba ya sashi lokacin da Allah zai halicci kowa a cikin manan waye ba Allah gudunmuwa gurin halittarka akwai wanda ya bashi gudunma sai ya kawo ka duniya ya ce ka bauta masa shi shi kaɗai ka haɗa shi da kowa to nan ne fa za a dinga bala'i da mutum wani ma sai yayi tanana ta ya ce Allah ɗaya waya ya za a ce abota ma Allah ɗaya to kakka bauta mai shi shi kadai din aje lahira zaka ga yadda za a kare duk abin da yake dan adam shi shi kadai ya kamata ya mallake shi da an yi musharaka da shi ba a zauna a lafiya yanzu yau da wani zai fito ya ba da sanarwa a gidan rediyo ya ce a matsayinsa na mai girma gwamnan jihar sokoto da shi da ya ba da sanarwar da gidan rediyon nan suka ba da sanarwar duk sun shiga rigima sannan wannan abu ne da gwamnatin jihar sakwata ba za ta yafe ba saboda an yi mai an yi shirka da ita ko za ta yafe ba za ta yafe ba saboda an yi shirka da ita yanzu an tashi daga karatun nan ka koma gida kawai sai ka ga wani garjejen katuwa inda kake zama a ɗakinka ya zauna matarka ta ɗauko mai abincinka yana ɗiba tana masa fifita tana masa tausa ya za a ƙari ai wannan rigima ba wanda zai warware ta saboda wannan abu ne da kake ganin haƙƙinka ne bai kamata wani ya musharaka da kai ma shi yasa abin da yake na Allah ne shi shi kaɗai da ka haɗa shi da wani sai ce bai su ya ban ma ka rike dan matsayin sa ya kai bai kamata a haɗa shi da wani ba in dai bauta masa za a yi shi yasa a ƙur'ani za mu ji gurare da dama idan yace wa abudullaha zai ce wala tushriku bihi ku bauta ma Allah shi kadai. karku ainihin wato hada shi da kowa saboda shirka yadda take da muni da hatsari babu wanda yake santa akan abin da yake ganin yana da ainihin wato haƙi akanta wannan yana daga ciki wasu malamai suka faɗa suka ce wato wakila bi ta'ati asbabi halak kun kuna azzalimi ta yadda kuka kama sababin da zai janyo muku ku samu halaka a wajen Allah subhanahu ta'ala wasu malamai suka faɗa suka ce wa antum balimun shine biridakun fi'il samiri ta yadda yadda da aikin samiri da kuka yi fittikhadhihi al ijila wadan kuna kallo ya kirkiri dan maraki yace muku haza ilahukum wa ilahu musa fanasiya kuma kuka yadda walam tunkiru alaihi kun ba wanda ya masa inkari da aka wayu tamalu an takuna al-jumlatu ghayra har yasa a wasu malaman suka ce wannan jumla za ta iya zama ba jumla ba ce haliya a'a labari ne jumla ce ikhbariya Allah subhanahu wata'ala labari yake bayarwa dangane da halinsu da ɗabi'arsu shine wajen sanya abu inda bai kamata a sanya shi ba Allah ya faɗa mana a wata ariya ce da qaumu Musa min ba'adihi min hulihim ijilan jasadan lahu sai ya ce alam yaro annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila sai ya ce ittakhaduhu wa kanu zalimi sun riki dan malakin san bauta masa suna zalimi ne da aka duka zai iya ɗauka ya zama jimla ce a sannan jimla ce kabariya. sun rike shi wannan ɗan marakin suna bauta masa a matsayin suna azzalimi aya ta gaba Allah sai ya ce summa afauna anku Allah ya ce sun ma'afauna an kuma sannan sai muka yi afuwa gare ku min ba da zalika bayan kun bauta mu wannan shi dan maraƙin la'allakum tashkuruna dan ku gode ma Allah ya sa muka yi muku ainihin wato afuwa ibnu ashur a cikin tafsirin shi da ya kawo la'alla a wajen sai ya ce la'alla tana nan a ta na taraji mun san cewa la'alla yana daga cikin harafi wanda yake nuna ainihin wato tsammani sannan la'alla yana zuwa wanda yake nuni akan ta'alili dalili sannan la'alla yana zuwa da ma'anan qad a qur'ani sannan la'alla yana zuwa da ma'anan huruful jarri abinda zai biyo ba sai zaman to ismu majrurun bila Allah shi yasa ibnu malik da ya tashi lissafin huruful jarri guda 20 cikin alfiya da ya tashi kawo hadda la'alla Ya ce haka huruful jarri wahiya min min ala khala wahiya min ala hasha ala har yazo da la'alla ya kawo a take ciki saboda tana daga ciki dan haka sai yace la'alla tana nan a babun tarajji saboda ana magana da su ne ba mamaki wannan abin zai sa su su gode ma Allah bayan Allah ya yafe musu amma al-imam imamul mufassiri na ibn jarir at-tabari shi da yazo ya ce la'alla ba ta babin taraji a nan a'a tana nan a babinta a nan wajen da ma'anin attali shi ne Allah ya yafe masu ne don su zamanto masu godiya a kan ainihin wato ni'imar da Allah maɗaukakin sarki ya ainihin wato yi musu wannan yana daga ciki shi ya yasa ibnu ashur yake cewa tadhkirul lahum bi ni'mati afwillahi an jurmihim wannan tunatarwa ne Allah ya yi musu akan ni'imar da suka yi dangane da gima-giman laifuffuka masu girma ta hanyar bauta ma wani Allah mimma fa'alahu salafuhum abinda magabatansu suka aikata fa isnadu zalikal af'al jingina wannan aiki ila damiril muqatabina zuwa ga waɗanda annabi yake magana da su a lokacin da qur'ani ke sauka bai tibari ma utifa alaihi min qawlihi thumma afauna ankum fa innal afwa anil aba'i domin idan iyayenka suka yi abu aka yi musu afuwa minnatun alaihim wa alal abna'i baiwa ne gare su sannan baiwa ta shafuwa ya'ya kamar yadda idan iyayenka suka yi abu mana kyau kai da wannan abun mana kyau ya shafe su kuma yawa ya shafe ka to haka wannan ainihin wato abun yake sai ya ce yajibu alal abna'i ashkur alaihi to haka su ma 'ya'yan da ake magana da su ya waje ba su gode ma Allah akan wannan ainihin wato ni'imar da Allah madaukakin sarki ya musu don haka shi fi'ilin afa ya afu yana da ma'anoni a yare na larabci wanda sun wuce goma idan mutum ya samu kawami su na luga zai iya ganin ainihin wato haka suna da ma'anoni da dama ƙwarar gasken gaske wanda sun wuce ainihin wato goma don haka al'afu masdar ne na maganar su laraba da suke cewa afa ya afu afuwan wa huwa ma'akuzatun min maddati afuwa allati tadullu ala ma'aniyaini wanda duk sanda aka yi amfani da shi tana nuni akan ma'ana guda biyu na farko shine tarku shay'i barin abu wal akharu shine talabuhu na biyu kuma neman abu wal ma'ana al ma'ana ta farko shine afallahu ta'ala an khalqihi wadhalika tarkuhum iyahu fala fala yu'aqibuhu idan Allah subhanahu wata'ala bayi suka yi abu ya cancanta yi musu uquba saboda wannan abun sai ya kyale su bai musu ba wannan afuwa ne sannan idan bayi na neman abu a wajen Allah subhanahu wata'ala ba su cancanci a ba su abin ba Allah ya ba su wannan shi ma afuwa ne daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala shi ya yasa damu ga wato ɗaya daga cikin manyan malaman loga al yake cewa al'afu shi ne tarkuka insanan Istau, istawjaba uqubatan idan an ce alafu shi ne ka kyala mutumin da ya cancanci ai masa uquba fa'afauta anhu sai ka kyale shi shi kuma Allah za mu ga abu guda biyu yake haɗa? shi al-afu ne kuma al ne yana da afuwa sannan yana da ainihin wato gafara ibn al-asir yake cewa min asma'illahi ta'ala al-afu daga cikin sunayen Allah akwai al-afu wa huwa fa'ulun min al-afwi wa huwa at-tajawuz 'ala adh-dhunub shine ketarewa dangane da laifin da bayi suke yi tarki al-iqab alaihi da kuma barin yi musu uba akan shi wa asluhu yace asalin sa shine al-mahwa wa gogewa da shafewa wa huwa min abniyatil mubalaga yana daga cikin sunayen da ake gina su dan yamini akan wato mubalaga kaiwa makura al-imam al-kafawi a cikin littafin sa al-kulliyat cewa yi al-afu shine kaffu darar ma al-qudrata alayhi ka kame ka cutar da mutum tare da kuma mutumin ya cancanta kai masa haka kuma kafi karfin sa kana da ikon da zaka iya yi sai ka kyale shi yanzu wani ya taka ka kana da iko ka zaunar da shi karama taka da ya maka sai ka kyale shi wannan afuwa ne amma inda ya taka ka ka zaburo kana zaburwa sai ka ganin ɗin shi kawai ya cinye ka sai ka ce aina na yi afuwa wannan ai ba afuwa kai bafin ƙarfinka aka yi ba yadda za ka yi ba za ka iya rama ba ne shi yasa al'imamul wato al Ibn ibnu jarir tabari yake cewa tarku kun bil uqubati min zalik min ba'd zalika barin yi muku uquba ta azaba bayan kun bauta ma dan malaki ay min ba'd da kuma ijla ilahan to shi yasa zamu samu daga cikin sunayen Allah akwai al'afu wanda ya zo a cikin ayoyin alƙur'ani da dama da ya zo maganin ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta alamu. ما تقولون ولا جنبا إلا آبري سبيل حتى تكتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغاية أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسهوا بوجوهكم وأيديكم من سيكي توا واتوا famsahu بوجوهكم وايديكم wa ان الله كان inna غفورا kana هذا gafura sai ya haɗa afuwa da kuma gafara shi wannan a yafe maka abu bayan an yafe maka shi sannan in kana da wani aibu Allah ya lilba aibun ba yadda za a wani ya san aibun da kake da shi shi yasa daga cikin sunayen Allah akwai as-sittir wanda ke rufa asirin bayi da duk wanda yake je banna da safi za a yi bayani a ce to wa na fajiya kaza yi to da sai yadda hali yayi da wani in ya tafka wata ɓannan in ya fito da sahaba da ka gan shi a kan layin nan za ka canja hanyar ka koma wani layi Allah ya kiyaye Allah ya ƙara cewa asan asallahu an yi afuwa anhum wa kana Allahu afuwan gafura maganin hijira yake sannan ya ce in tubudu khairan aw tukfu aw ta'fu an su'in fa inna Allaha kana afuwan kadira yana afuwa sannan yana da iko yi maka afuwa in ya ce ya ainihin wato ya yafi sannan afuwa yana zuwa da ma'anan kau da kai a littafin Allah subhanahu Ta'ala. sannan afuwa yana zuwa da ma'anan ainihin wato abin da yake dan kaɗan ne abin da ya rage ba ya ce wai alunaka ma da yin kuna ba Allah sai ya ce ƙuli la'afu mai al'afu a nan shi ne abin da ya ragu dangane da abin da ka yi amfani da shi shi ne ainihin wato al'afu to Allah ya yi musu afuwa ne bayan sun haka sai ya ce la'allakum tashkuruna dan su gode ma Allah subhanahu ta'ala akan akan neman da musu malamai suka ce likai tashkuru afwi ankum dan afwi ankum dan ku gode ma afuwa ta gare ku sannan wasani ilaikum da kuma abinda nayi na alheri akan ku wasu malamai suka ce idan an ce ashukuru shine huwa ta'atu bi jami'il jawari fi sirri wal alaniya shine gode ma Allah ga dukkan kowace gaba ta dan adam a boye da bayyane shine ainihin wato ashukuru dan haka idan Allah ya yi maka ni'ima aiki zaka yi ta hanyar gabobi dan ka gode masa shine kai godiya sannan wasu malamai sun faɗa kamar imam hasan al-basri ya ce shukurun ni'imati shine ne zikiruwa am ni'imar da Allah ya maka. Allah ya faɗa ya ce wa annabi Muhammad ya ce masa wa amma bi ni'mati rabbika fa haddis Fudailu bin Iyad ya faɗa yake cewa shukuru kullu ni'matin godiya ga kowace ni'ima shine Allah yi usallahu ba'da tilkan ni'ima kada a saba ma Allah bayan Allah ya yi maka wannan ni'ima kana neman aure Allah ya baka mata ka samu an zo daura aure to abin da ya kamata yi aiki mai kyau ya kamata kai a mukabilin ni'imar da Allah ya maka sai ka gayyaci mutane cin walimar ragu ko raguna wani rabansa da ragu sun yi sallama tun sallallaya kuma an ka tashi ka gayyaci mabukata dan annabi ya ce mafi sharrin abinci shine abincin walima wani lokaci wanda yake bukatar abincin ba shi za a gayyata ba sai wanda zai je ɗan tsakura ya tashi shi yasa wani zaka ga da an gayyace shi gurin walima da ya shiga yanayin wajen sai ga yana neman ina zai samu wata katuwar leda ya cika abincin yayo gaba da shi don wannan abincin wata kila daga shekara su shekara suke haduwa to ka gayyaci mabukata kuma ka faɗa masa cewa rago za a ci kowa ya taho da wukarsa da sa idan ka gayyaci mabukata mutum ɗari idan aka tashi mutum ɗarin nan suka yi mata ka addu'a idan wasu alaƙarsu da Allah ba ta da kyau Allah bai amsa ba wallahi akwai waɗanda sai Allah ya amshi addu'arsu sannan wani lokaci gwargwadon yadda aikin alheri ya yawaita ga mutane gwargwadon yadda bakunan sai ya yawaita gurin addu'a gwargwadon yadda kake samun kariya a gurin Allah gwargwadon yadda kuma kai nisa da aikin alheri to shi shikenan haka matsala ke faruwa amma galibin mutane idan Allah ya musu ni'ima godiyan maye suke masa Mai godiyan mai ya musu ni'ima a muƙabilin ni'ima sai saban Allah ya biyo ba wani da an ce gobe ne auren ko jibi to daga yau za a gayyato masu cocktail party pikine party jahannama party sakara party hawuya party a taru a warwasa a rashin mutunci a watsi sannan kuma sai an tsokano Allah rigima ta can sannan sai an zo an shiga rigima sannan daga baya sai kaga an zo ana tunanin to ya kamata ba malamai suyi addu'a a sa baki ko Allah zai kawo sauki ba malamin da ya isa ma Allah dole babu shi na rantsi da Allah iyakar malami alaƙarsa da Allah ya nemi alfarma gurin Allah in Allah ya ga dama yi in bai ga dama bai yi dan shi Allah la yasalu amma ya fa'alu ba wanda zai tambaye shi Allah me yasa kai kaza amma kai in kai abu sai an tambaye ka dalilin da me yasa kai kai kaza da haka wannan yana daga ciki da haka mutane su ji tsoron Allah su daina ma Allah godiyar mai a muƙabilin ni'imar da ya musu shi yasa mu gaban da wannan ayar ayar da za ta zo gaba haka Allah ya ƙara maimaita musu bayan su ainihin wato yi godiya mu je aya ta gaba Allah madaukakin sarki yace wa idza atina musa alkitaba atina musa alkitaba wal furqana la'allakum tahtadun Allah yace wa idza atina musa alkitaba ku tuna lokacin da muka ba annabi musa littafi wal furqana sannan muka bashi al furqan wasu malamai sun ce la'allakum tahtaduna dan ku kasance kuna kan shari'a ibnu ashur a cikin at-tahrir wa tanwir wanda cikakken sunan tafsirin littafin sa shine tahrirul ma'ana sadid wa tanwir al-aql al-jadid min tafsir kitab al-majid wanda ibnu ashur ya rubuta yace hadhihi tadhkiratun bi ni'mati nuzul ash-shari'ati wannan tunatarwa Allah ke musu dangane da saukar ni'ima allati biha salahu umurihim wanda babu yadda za a yi mutane al'amuransu na rayuwa ya gyaru sai ta hanyar tsarin shari'a wanqida'u hayatihim wa ta'alifu jama'atihim da kuma ainihin wato wantizamu hayatihim rayuwar mutane ba za ta tsaru ba dole sai ta hanyar shari'a shari'ar ko dai ta Allah ko kuma dan adam ya zauna ya kirkiri iya abinda zai kirkira ya zauna ya ci wannan shari'a ce amma fa ba a zauna dole sai da shari'a ko ta Allah ko ta wani Allah galibin kasashen turai da kuka ga suna kamanta wasu abubuwa na adalci yanzu kamar ingila bincike ya nuna cewa mafi yawancin constitution ɗinsu na tsarin mulkin ƙasar kaso 100 na constitution ɗinsu 80 da wani abu sun gina shi akan mudawwana ne ta al'imamu maliku amma kai kana nan musulmi kana ganin cewa ba abin da zai kawo maka matsala a rayuwa sai tsarin Allah subhanahu wata'ala da haka wannan yana daga ciki ma al-isharati ila tamamin ni'mati tare da nuni zuwa ga cikar ni'ima wa hum ya'uddunaha shi'ara majdihim wa sharafihim li shari'a da haka wannan suna kirga shi a matsayin take da girmansu sannan kuma wato ɗaukaka ne da fadin shari'ar musulunci wacce aka saukar shi yasa saboda fadin da shari'ar musulunci take da shi za mu ga cewa idan Allah ya aiko annabi bai da shi haka littafi yake aiko shi da shi duk lokacin da yanzu bature wata na'ura wacce take da wahalar sha'ani za ka siya mata manuwal saboda kada a samu matsala idan wani abokin halitta ɗan uwanka in ya tsara abu ya masa manuwal in aka kauce ma manuwal ɗin ba a zauna a lafiya ya allan da ya fi kowa sanin ɗan adam ya masa manuwal ɗin da zai zauna lafiya wasu zo su ce kwata-kwata ba za a bi wannan ɗin ba kuma ta yaya za a yi duniya ta zauna lafiya A ba yadda za a yi duniya ta zauna lafiya kuma ka dena baka asamin ka bincika galibi kasashen turai da kaga suna kwatanta wasu abubuwan da za ka ce akwai adalci a ciki wallahi daga addinin musulunci suka saci wasu abubuwan suka yi atacin suka ɗibonin suka ɗibonin suka haɗa shi yasa wani tsarin sai kaga arnanci arnanci wani tsarin sai kaga musulunci musulunci sannan yanzu wanda suke karanta shari'ar musulunci suke karanta tuhufatul hukami sannan suke karanta lamiyotul zakat tana nan an yi attachin ɗinta da tuhufatul hukami in za ka karanta ta haɗu da tuhufatul hukami za ka karanta kusan baiti dubu biyu ne domin tufatul hukami ta kai kusan baiti 1500 da wani abu ita kuma ta kai baiti 300 da wani abu to in kana karanta lamiyatu zakat zai baka mamaki zaka ga tsari ne na musulunci amma za ka yi mamaki da ka ɗauka cewa mai lamiyotin zaka wani abu ya ɗauko na tsarin turawa ya rubuta a ciki ba kuma tsarin turawa ba ne tsari ne na allah turawa ne suka ɗauka daga nan suka yi nasu wannan yana daga ciki don haka sai allah ya ce sannan muka ba annabi musa ainihin wato littafi da haka a wajen wannan littafi malamai sun abin abinda ake magana shine at-taura wa idza atayna musa al-kitaba a lokacin da muka ba annabi Musa littafi da ka zai zamanto ataina fi'ilun wa fa'il ne Musa shine maf'ulun bihi awwal alkitaba shine maf'ulun bihi sani da aka suka ce wannan wa huwa man'ut ne da aka wal furqan sai zama aqafut tafsir ne ya halatta a kawo sunaye guda biyu daya dan ya ƙara bayanin na dayan amma na dayan shine na biyun na biyun shine wa shine ainihin wato na dayan da haka da ittifaqin malaman tafsiri kamar yadda ya zo cikin al-bahr al-muhit nashi na abul hayyan da kuma littafin fatahul qarri na al-imam shukani sun ittifaqi malaman tafsiri sun ce al-kitaba da Allah ya ce ya ba annabi Musa anan shine at-taura ake nufi da ijma'in malaman tafsiri Allah ya faɗa a gurare da dama a cikin Qur'ani ya ce ya ba annabi Musa littafi ya ce wala qad atina Musa al-kitaba mun ba annabi Musa littafi wa qaffaina min ba'dihi bir rusul sannan muka biyo da zanni bayan shi wa atina Isa ibn Maryam al bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus Allah yace afa kullama ja'akum rasulun bima la ta'wa anfusakum mustakbartum fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun duk sanda wani annabi ya zo muku da abinda ba kwa so wasu su ƙaryata shi wasu su kama annabin su kashe haka Allah ya ƙara cewa ma'atai na Musa ba sannan muka ba annabi Musa littafi tamaman cikakke alallazi ahsana kulli shay'in ko alallazi ahsana wa tafsira kulli shay'in wa hudan wa rahmatan la'allahum bilqa'i rabbihim yu'minun sannan Allah yace wala qad atina musa alkitaba faqtulifa fi ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منهم مريب سنة الله يفعل سورة الإسراء bayan ya ce subhanan da zai asara da ya gama sai ce wa atina musal kitaba waja'alnahu hudan li isra'ila alla tattakhidhu min duni wakila sannan haka yace wa laqad atina musa alkitaba la'allahum yahtadun mun ba annabi musa littafi dan mutanen su zama suna kan shari'a haka Allah yace wa laqad atina musa alkitaba waja'alna ma'ahu akahu haruna wazira a cikin suratul furqan haka Allah ya ce walaqad atina musa alkitaba min ba'di ma ahlakana alqurun alula basaira lin wa hudan wa rahmatan la'allahum yatadhakkarun haka Allah ya ce walaqad atina musa alkitaba fala takun fi miryatin min liqa'ihi wa ja'alnahu hudan libani isra'il haka Allah ya faɗa ya ce walaqad atina musa alkitaba faqlifa fihi ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب لك دكا أنا ما لم يسن يدتي abinda Allah subhanahu wata'ala ya ba annabi Musa na littafi shine ainihin wato at-taura ya ba annabi Musa anan wajen to dan haka wajen al ne shine suka menene al-furqan da Allah bayan ya ce wa laqad atayna Musa kitaba sannan sai ya ce wal furqan to a nan wajen malaman tafsiri suna da maganganu da sun kusan kai guda tara al-imam ash-shawkani ya kawo a cikin fatahul qadim yace wa qala al farrau wa qutrub al-imam al-farra da kuma qutrub wanda suka karanta qutrub sun san qutrub dalibin al-imam sibawayhi ne da haka ma'anan qutrub shine bushiya bushiya shine qutrub ba mun san bushiya ba shine kudur yana nan da littafi ne akan musallas littafi ne na luga wanda wani malami ya ɗauka ya wake shi baiki 80 da wani abu to dalilin ce masa kudur bushiya yadda bushiya take da sammako gurin bin dare wajen kiwo haka wannan ɗalibin ya yake da sammako gurin zuwa karatu wajen shi da kafin tun kafin al'imamu sibo ya tashi kamar ƙarfe uku na dare zai ji shi yana kwanci a bakin ƙofar ɗakin shi yana motsi karfe uku na dare da haka in ya fito saboda sammakon da yake da shi wajen zuwa neman karatu shi sa ya sa masa suna kuturub sannan wannan sunan sai bi shi wannan ɗalibin na shi al'imamu sibuwahi sai yake cewa wannan maganar da Allah ya faɗa cewa walaƙada atina musar kitabu wal furqana yace atina musar taurata wa muhammad shi kuma annabi muhammad sai muka bashi al-furqan da ce a nan wajen walqad atina musa al-kitaba wa muhammad atina alqur'ana annabi muhammad kuma mun ba shi ainihin wato alqur'ani amma malamai da dama sun masa raddi akan wannan suka ce ba zai yi ba saboda ai Allah ya faɗa a cikin suratul anbiya'i ya ce walqad atina musa wa haruna alqur'ana wa an wa dhikra lil da haka tunda Allah ya ce ya ba annabi Musa da Haruna al-Furqan da haka dole nan ya zama al-kitabu abu ne daban sannan al-Furqan shi ma abu ne ainihin wato daban ba za a ce a'a ana nufin an ba annabi Musa al-Furqan ba a at-Taura ba shi kuma annabi Muhammad an ba shi ainihin wato al-Furqan da haka magana ta biyu wasu malamai suka ce shine Inna huwal innal furqana huwa alkitabu uida a filin. shi dai alfurkan ɗin nan shine littafin an sake maimaita shi ne saboda ainihin wato karfafawa Da haka aka kawo daga farra daga magana antara da yake cewa huyita min talalin taqada ahduhu taqadama ahduhu aqwa wa afqara ba'da ummi ummil haythami da haka suka ci ya halatta a kawo abu guda biyu wannan da wannan a kawo na biyun don ya karfafa ainihin wato na ɗayan wannan ba wani abu ba ne magana ta uku wasu ka ce wawon ɗin da ke ciki ƙada'ata yi na musal kitaba wani suka ce wannan wawon ɗin sila ce ko za'ida ce an kawo ta ne don karfafawa. da aka sai ya zamanto ƙada'ata yi na musal kitaba sai a cire wawon ɗin sai ya zama alfurƙana sifa ne na shi littafin tun sun ce wawan ɗin sila ce ko za'ida ce don a ƙarfafa ainihin wato zance da ita haka malamai suka yi magana amma maganganun da suka fi dalili suka fi ƙarfi wanda hatta larabin mutanen yamma ya kawo su a cikin da ya utawai shi ne abdullahi shi ne allah ya ba annabi musa alkitab ita ce a taura sannan wani furqan wannan aqafut tafsir ne dan a karfafa cewa shi littafin banda kasancewarsa littafi sannan yana da wani abu na bambanci shine yana rarrabewa tsakanin halal da haram tsakanin ƙarya da wa da gaskiya kamar yadda za mu samu Allah da ya saukarwa annabi da ƙur'ani ya kira shi da alkitabu ko ya ce alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitabu wa lam yaj'al lahu sannan haka ya faɗa wani gurin ya ce tabarakan lazina zalal furƙana ala abdihi alkitabu ɗan cin shi ne alfurƙan alfurƙan ɗin shi ne mai shi ne alkitab da haka alfurƙan ne saboda yana rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya sannan abu na biyu Allah ya ba annabi Musa mu'ujiza wacce da ita yake amfani gurin rarrabewa tsakanin ƙarya da wa da gaskiya duk wannan yana daga cikin wal furqana al furqan da Allah subhanahu wataala ya ba annabi Musa yana daga cikin wasu ma sun ce al furqan din nan da Allah ya ce ya ba annabi Musa maganar da ya a baya ba ya ce wa id farqana bikum al bahra ba ku tuna lokacin da muka raba muku teku tunaka raba teku din suka ce shine al furqana din shine rarrabe wanda Allah subhanahu wataala ya ainihin wato sannan yana daga ciki suka ce akwai al farahu ko alfaraj min alkarbi idan kana cikin bakin ciki a yayi maka damuwa shi ma ainihin wato alfurqan ne dan ya raba tsakanin bakin ciki da wa daga bakin ciki zuwa me zuwa farin ciki sannan ka samu nasara shi ma suka ce alfurqan ne kamar yadda Allah ya ce wa annabi wa alamu annama ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu walin rasuli wali zulkurba wali ya tama wali masakin in kuntum amantun billahi wa ma an zalna ala abdina yawmal furqani yawmal taqal jama'an a wannan rana saboda annabi ya samu nasara Allah ya kirata ya ce mata ainihin wato ranar alfurqan ne to me yasa Allah ya saukar masa da littafi sai yace la'allakum tahtaduna dan ku zamanto kuna kan shirya ne da haka kenan manufar saukar da littafi dan mutane su zauna kan shirya ko da an saki littafin Allah an koma min an koma bata sai yadda hali yanzu akwai google map da ake idan yanzu za ka shigo garin nan na sokoto duk unguwar da take a tsarinta akwai google map ko baka tambayi kowa ba za ka iya zuwa inda za ka saboda mu sai ya shiga a abuja mu samu matsala da mun bude google map da shi za mu yi amfani magana ina muka fito ina za mu je ɗaya kenan na biyu akwai sambur da ake sawa kowane layi da ka zo kaga an rubuta sambur a nan layin kana so za ka je tun daga bakin titi da kaga samarar ai ba sai ka tambayi kuwa ba kasan nan ne samarar kawai za ka shigo to me yasa Allah yake kira da littafi ya ce masa hudan shirya yadda ka san yanzu idan akwai unguwa kowace an tsara ta an mata layuka an sa sambo daga duk duniyar da ka zo in ka ba abin da ke rubuce ba za ka ɓace ba wajen shiga unguwar to haka kowace aya da take cikin littafin Allah take nuna maka cewa kamar sambod ne da za ka bi ta za ta sadar da kai zuwa ga Allah lami lafiya ba za ku samu matsala da shi ba shi yasa Allah yake kiran alkur'ani ya ce masa hudan shiriya amma da an sakin littafin Allah to shikenan sai ka samu kuma an koma kuma wasu abubuwa sai yadda hali yayi Allah ka bamu ikon riko da littafin sa yadda ya kamata da haka gobe sai mu tashi wa iz qala musa liqaumihi ya qaumi innakum balamtum anfusakum bi ittikhadikum al-ijl abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah kuma ya ainihin wato yafe mana yadda muke taruwa nan Allah ka sa mu taru a can amma Allah ka sa in riga kowa daga baya insha Allah kowa ya zun Allah ya eh subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik